radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل ma sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne ya tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abin za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kun san sai afirka a yau sannan shirin nan namu koyi harshen farisanci daga nan sai mata a cikin al'umma sannan tarbiyyar iyali sai kuma karkare da duniyar mu a yau sai dai yanzu sai ku gyara zama domin ku fara jin shirin nan na kokun san jama'a masu wari assalamu alaikum yau asabar 14 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan jumada sani na shekara 1444 hijira kamariya masu kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta alif da arba'in da biyu a gudanar da taron casablanca na kasar morocco tsakanin shugaban kasar amurka na lokacin da kuma prime minister kasar birtaniya da kuma shugaban kasar faransa game da wakilin tarayyar soviet an gudanar da wannan taron ne a lokacin da ake tsakiyar gwabsa yakin duniya na biyu a yan wannan zaman taro nasu ne wanda ya dauki tsawon kwanaki goma ana gudanarwa a birnin casablanca na kasar morocco suka mayar da hankali akan tattauna hanyoyin da za su su bi domin saman nasara ta murkushe sojoji da kuma kawayen kasar jamus sannan kuma suka yi alkawalin ba za su daina yaki ba har sai lokacin da jamus da kawayenta suka mika kai masu rai kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau wato sha hudu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya shugaban kasar tunisia na lokacin zainal abidin bin ali ya arce daga kasar zuwa saudiya bayan da ya kasa murkushe zanga-zangar mutanen kasar waɗanda suka buƙaci sauka da haka kuma a kawo ƙarshen mulkin kama karya na zainal abidin bin ali a tunisia zainal abidin bin ali ya yi wa haban burgeba juyin mulki ne wanda ba a zubar da jini ba a shekarar 1987 tun lokacin ne kuma ya rike mulki na kama karya a ƙasar tunisia musamman akan masu kishin addini amma kafin buran da ya kawo ƙarshen mulkinsa a ƙasar wani matashi ne mai sayar da kayan miya ya koka akan matsalolin da ya shiga wanda hakan ya kai shiga kona kansa a wani yanki a ƙasar saboda zaluncin da ma'aikatan karamar hukuma suka masa. da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau wato 14 ga watan janairun shekara ta 1991 ma'aikatan hukumar leƙen asiri na haramtaccen ƙasar isra'ila mossad sa kashe salah halab wani jigo a ƙungiyar fata ta falasɗinawa kuma ɗaya daga cikin jigogi da suka kafa ƙungiyar plo ta kwatar 'yancin falasdinawa yahudawa sun kashe salah halab ne a birnin tunis na ƙasar tunisia wannan kisan ya nuna cewa yahudawan isra'ila ba sa mutunta hurumin ƙasashen duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa kuma kafin kisan salah halab sun kashe jami'an plo da dama haka kuma bayan kisan gillan da suka yi masa sun ci gaba da kisan manyan kusoshi na kungiyar plo karkashin jagorancin malam yasir arafat jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 Tuma da yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran da Saudiya za su buɗe ƙananan ofishoshin jakadancinsu a biranen Jidda da kuma Mashhad. Birtaniya ta yi ƙoƙarin juyin mulki a ƙasashe 40 tun bayan yakin duniya na biyu. A Najeriya kuma za ku ji cewa an buƙaci babban bankin ƙasar ya tsawaita a lokacin kawo ƙarshen amfani da tsoffin kudaden ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa bayan tattaunawa har biyar a birnin bagdaza na ƙasar iraki ƙasashen saudiya da iran su amince za su buɗe kananan ofishoshin jakadancin su a biranen mashhad da kuma jidda kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hussein amir abdullahian ministan harkokin wajen ƙasar yana faɗar haka a ziyarar da ya kai ƙasar lebanon a jiya juma'a ya kuma kara da cewa buɗe ƙananan ofisoshin jakadancin ƙasashen biyu a jidda da mashhad zai ba wa iraniyawa damar zuwa ayyukan ziyara zuwa umra da, kuma madina a duk lokacin da suka ga dama ministan ya kammala da cewa bayan haka tattaunawa za ta ci gaba tsakanin kasashen biyu dangane da mai da hulɗa jakadanci tsakanin kasashen biyu wanda aka katse a shekara ta 2016 bayan da gwamnatin ƙasar saudiya ta kashe babban malamin addini ayatollah namir bakin namir shafin yanar gizo mai suna declassified ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar birtaniya ta yi kokari ko kuma ta aiwatar da juyin mulki har so 40 a kasashe 27 a duniya tun bayan yakin duniya na biyu tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto cibiyar bincike ta declassified ta kasar birtaniya ta ce juyin mulki ko kuma ƙoƙarin hakan sun faru ne a ƙarƙashin hukumar leƙe asiri ta ƙasar birtaniya sis ko kuma wacce aka fi sani da mi6 kuma mafi shahara daga cikinsu shine juyin mulkin da aka yi wa firayim ministan ƙasar iran dr muhammad musaddiq a shekarar 1953 bayan da ya sami nasarar mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran zuwa ta ƙasa kafin haka dai gwamnatin kasar birtaniya ce take kula da dukkanin ayyukan haƙa da sarrafa man fetur a ƙasar iran declassified ta ƙara da cewa a bincikenta gwamnatin kasar birtaniya ta yi kokarin juyin mulki ko kashe shugaban kasar masar na lokacin wato jamal abdul nasir bayan juyin juyin halin da shi da mutanensa suka jagoranta shekara 1952 har ila binciken ya nuna cewa gwamnatin kasar birtaniya ta yi kutse na soji har so 83 a kasashe 47 a duniya shi ma tun bayan yakin duniya na biyu an zarta da hukuncin kisa kan ali riza akbari tsohon mataimakin ministan tsaro na jumhuriyar musulunci ta iran kuma babban ma'aikacin leƙen asiri na ƙasar birtaniya daga baya an kashe akbari ne a safiyar yau asabar bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara a nan jumhuriyar musulunci ta iran ta tabbatar da hukuncin kisa wanda wata babbar kotu ta yanke masa shafi yanar gizo na ma'aikatar shari'a a nan kasar iran almizan ya bayyana cewa aliriza akbari dan shekara 61 a duniya wanda kuma ya taba rike mukamin mataimakin ministan tsaro ya zama babban ɗan leke asirin gwamnatin ƙasar birtaniya ne daga baya inda ya bata asirin gwamnatin juna musulunci ta iran wanda suka shafi tsaron cikin kasa da kuma na wajen ƙasar tun shekara ta 2019 ne dai jami'an tsaron ƙasar iran suka kama akbari bayan sun tattara bayanai a kan tafiye-tafiyensa zuwa ƙasashen waje musamman zuwa ƙasar birtaniya inda yake bada asiran gwamnatin kasar iran musamman a matsayinsa na tsohon ma'aikacin gwamnati kuma kotu ta tabbatar da cewa akbari ya karbi kudade daga hannun wa'anda yake wa aiki wa'anda suka hada da euro miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da biyar da faunin ingila 265 da kuma dala amurka 50,000 don ayyukan leƙen asiri da ya masu daga ciki dai an tabbatar da cewa akbari ya ba wa ƙasar birtaniya labari dangane da shahid mohsin fahar zade wanda hamshe ƙasar isra'ila ta kashe shi a shekara ta 2020 sakataren harkokin wajen ƙasar birtaniya james valley ya buƙaci gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta sallami akbari don kasancewansa ɗan ƙasar birtaniya ne masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mutane daga bangarori daban-daban a tarayyar najeriya sun buƙaci babban bankin ƙasar ya tsawaita a lokacin kawo ƙarshen amfani da tsoffin kudaden ƙasar da aka canza saboda karancin sabbin kudaden a bankuna shafin yanar gizo na labarai sahara reporters ya ƙara da cewa karancin sabbin kudaden ya sa har yanzu bankuna suna ba wa mutane tsoffin kudade. don haka ne manajojin bankunan da dama suka buƙaci babban bankin ƙasar ya tsawaita lokacin a lokacin da za a samar da isassun sabbin kuɗaɗen da dukkanin bankunan za su samu wata majiyar babban bankin dai ta bayyana cewa mai yiwuwa babban bankin ta, ta sanya sabon rana na dakatar da amfani da tsoffin kudaden a taronta na ranar laraba 25 ga watan janairu da muke ciki a fagen wasanni kuma mahdi taremi dan kwallon kafa daga kasar iran ya zama dan kwallon kafa wanda ya fi kowa zura kwallo a raga a nahiyar asiya a shekarar da ta gabata kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya ce mahadi dan shekara 30 a duniya ya zura kwallo har 39 a shekara ta 2022 da ta gabata 34 daga cikinsu dai a wasan da yake wa kungiyar kwallon kafa ta Foto sannan sauran kuma a wasan da yake yi wa kungiyar kwallon kafa ta kasar iran daga ciki har da kwallaye biyu da ya zura a gasar kwallon kafa ta duniya wato fifa 2022 wanda aka gudanar a kasar qatar har ila yau a makon da ya gabata ne kungiyar kwallon kafa ta portugal wacce mahdi yake mata wasa ta zaɓe shi a matsayin dan wasa mafi kwarewa a wasannin kwallon kafa na league na kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To yanzu ga shirin nan na Afirka yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun rahoton da mujallar Foreign Policy ta kasar Amurka ta fitar ne kan hasashen matsalolin da kasashen nahiyar Afirka za su fuskanta a wannan shekara ta 2023 da muke ciki ciki har da durkushewar tattalin arziki da bullar rikice-rikice da sauransu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mujallar kasar amurka mai suna foreign policy ta fitar da wani rahoto da ta wallafa da ya kunshi muhimman batutuwan da ake fata da kuma abubuwan da ake hasashen faruwarsu a nahiyar afirka a wannan shekara ta 2023 da muka shiga rahoton ya yi karin haske kan rikice-rikice da dama da suke addabar wasu ƙasashen nahiyar afirka musamman na bakaken fata wasu daga ciki na iya ƙara janyo taɓarɓarewar matsaloli a shekara ta 2023 2023 yayin da wasu kuma za a iya shawo kansu tare da magance su rahoton wanda wakilin mujallar foreign policy nesmut dabamosi ya shirya kan halin da ake ciki a nahiyar afirka inda a ciki ya yi tsokaci kan yanayin siyasar kasar tunusiya musamman yadda gwamnatin kasar karkashin shugabancin kai sa'id ta kama hanyar komawa kan tsarin mulkin kama karya mujallar ta ce tunusiya na gab da fadawa cikin matsalar talauci da fatara masu munin gaske kuma wannan shine abin da ya ingiza mutane masu yawa kokarin yin hijira zuwa kasashen yammacin turai rahoton ya kuma yi nuni da cewa akwai yiwuwar yanayin tattalin arziki ya kara taɓarɓarewa a ƙasar a wannan shekara ta 2023 kuma asusun ba da lamuni na duniya imf ya ɗage zaman taron kwamitin gudanarwarsa na yin la'akari da ba da lamuni ga ƙasar tunisia wanda aka shirya gudanarwa a ranar 19 ga watan disamban shekarar da ta gabata domin haka kasafin kuɗin ƙasar da sauye-sauyen tattalin arziki na shekara ta 2023 ba a tsare suke ba kawai dai an yi hasashe ne musamman kan kuɗaɗen da za a samu daga haraji hakanan mujallar ta yi hasashen cewa hawan farashin kayayyakin abinci da dimbin matsalolin tattalin arziki sakamakon hauhawan farashin kayayyaki za su sanya 'yan tunisia su fito zanga-zanga kan tituna a shekara ta 2023 don nuna adawa da mulkin kai sa'id har ila yau rahoton mujallar foreign policy ta kasar amurka ya yi nuni da cewa najeriya na tsaye a bakin wani rami mai zurfi saboda dambaruwar siyasa da taɓarɓarewar harkokin yanayin siyasar kasar tun kafin lokacin zaben shugaban ƙasa baya ga matsalar tattalin arziki da rashin tsaro a kasar wakilin mujallar ta foreign policy ta kasar amurka ya ce tsammanin matasan najeriya masu kada kuri'a waɗanda suka kai kimanin kashi 85 cikin 100 na masu kada kuri'a da suka yi rijistan sunayensu a jerin zabuka masu zuwa a kasar musamman yunkurin matasa na kokarin kawo canji a fagen siyasar kasar a watan fabrairun wannan shekara sai dai kuma sabon shugaban da zai hau kan karagar mulkin najeriya akwai jerin rigingimu da kalubale da suke jiransa waɗanda suka hada da yawan rashin aikin yi tashe-tashen hankulan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin diddigin ayyukan cibiyoyin gwamnatin ƙasar musamman sama da faɗi da makudan kuɗaɗe da ake warewa domin gudanar da ayyukan raye ƙasa sannan a cewar mujallar ƙasar ta amurka akwai tsananin damuwa da fargaban yiwuwar yadda kungiyoyi da ke dauke da makamai za su kawo cikas ga zaben da za a gudanar a sassan kasar najeriya a wannan shekarar da muke ciki kamar yadda rahoton ya yi hasashen cewa najeriya za ta fara fuskantar matsaloli a shekara ta 2023 saboda taɓarɓarewar alaƙar da ke tsakanin ƙasashen china da rasha da kuma ƙasashen yammacin turai saboda najeriya ta dogara kacokan ne kan lamunin da take samu daga ƙasar china da kuma kuma makaman kasar rasha amma tana fuskantar matsin lamba daga kasashen yammacin turai mujallar foreign policy ta kasar amurka ta bayyana cewa a halin yanzu somaliya ce ke kan gaba a jerin sunayen hukumomin ba da agajin dan adam na duniya a wannan shekara ta 2023 a rahoton da kwamitin ceto na kasa da kasa ya fitar kuma sama da kashi 40 cikin 100 na mutanen somaliya a halin yanzu haka ko kuma nan ba da dadewa ba za su buƙaci taimakon abinci sakamakon fari da ya addabi kasar tun a shekara ta 2020 duk da haka har yanzu hukumar ƙasa da ƙasa da ke da alhakin kula da masifar yunwa a duniya bata bayyana mummunan halin da ake ciki a somaliya a matsayin yunwa ba sai dai hukumar ta yi nuni da cewa a yankin ƙahon afirka ana fuskantar fari mafi muni a cikin shekaru arba'in da suka gabata inda kusan al'ummar somaliya miliyan bakwai da digo takwas ke fama da ƙarancin abinci kamar yadda hukumar ta ce rashin damuna a karo na biyar a jere ana sa ran zai janyo wa mutane miliyan 8 8.3 ko kuma rabin al'ummar kasar fadawa cikin wahala saboda tsananin yunwa nan da tsakiyar shekara ta 2023 a kazalika mujallar foreign policy na saran cewa zabukan shugaban kasa a kasashen afirka da suka hada da jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo da liberia da kuma zimbabwe za su koma fagen dambaruwar siyasa mafi zafi a shekara ta 2023 rahoton ya kuma taɓo batun wanzar da zaman lafiya da sulhu mai wuyar gaske a ƙasar habasha inda ya ce an dakatar da faɗa ne tsakanin gwamnatin tarayyar ƙasar da 'yan awaran tigray ta tigray people's liberation front da ke shira arewacin ƙasar bayan cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen buɗe wuta a tsakanin su kuma an cimma yarjejeniyar ce a watan nuwamban bara amma har yanzu akwai cikas wajen ganin an kawo ƙarshen yakin basasa na dindindin da yankin ya ɗauki tsawon shekaru biyu ana ana yin sa a habasha rahoton mujallar ta foreign policy ya kammala da cewa akwai alamun samun nasarar sasantawa na dindindin tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar 'yan awaren tigre musamman ganin kafin dakatar da buɗe wuta lardin na tigre ya fara tunkarar matsaloli da suka shafi jin kan dan adam kuma babban abin da ya kamata prime ministan habasha abiye ahmad ya sa a gaba a wannan shekara ta 2023 shine mayar da hankali wajen buɗe fagen tattaunawa kan bukatun lardin da kuma yanayin tafiyar da harkokinsa dangane da batun matsalar tattalin arzikin kasar tunisia da mummunan halin da ke tunƙarar ta a fagen harkar tattalin arziki a cikin 'yan kwanakin nan kungiyar masu masana'antu da kasuwanci ta kasar ta yi gargadin cewa tattalin arzikin kasar na cikin hadari lamarin da ke nuni da cewa kasar tana buƙatar ɗaukar matakin ceton gaggawa domin fitar da ita daga halin tsaka mai wuya da take daf da afkawa inda kungiyar masu masana'antu da kasuwanci a tunisia ta bayyana cewa sabon kasafin kuɗin wannan shekara da shugaban ƙasar kai sa'id ya amince da shi a matsayin kasafin kuɗi ya dogara ne kacokan kan kuɗaɗen haraji kamar yadda ƙungiyar 'yan kasuwa ta ƙasar tunusiya ta nuna rashin jin daɗinta game da tsarin kasafin kuɗin bana a ƙasar duba da cewa tsarin ya ƙunshi tanadin da bai dace ba kuma zai ƙara jefa ƙasar ce cikin ruɗani da barazana ga kamfanoni masu zaman kansu da kuma ƙara durƙusar da su kamar yadda a batun siyasa musamman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin tarayya da suke tunkarowa da matsalolin tsaro a kasar najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta yi gargaɗin cewa babban zaben kasa da ke tafe kan iya gamuwa da babban kalubalen sokewa a wasu mazaɓin kasar idan matsalar tsaro ta ci gaba da addabar wasu sassan najeriya shugaban cibiyar ba da horo ta hukumar zaben farfesa abdullahi abdu ne ya bayyana gargadin a lokacin duba kayan aikin horaswa na hukumar a abuja babban birnin kasar farfesa abdullahi abduzuru ya ce sanin kowa ne cewa tsaro a lokacin zaɓe abu ne mai matuƙar mahimmanci ga dimokuraɗiyya domin tabbatar da samun sahihi kuma ingantaccen zaɓe a ƙasa saboda haka a cikin shirye-shiryen da hukumar suke yi game da zaben shekara ta ta 2023 dole ne ya ɗauki kwararan matakan tabbatar da cikakken tsaro ga ma'aikatan zaɓe da kayan aikin zaɓen da kuma hanyoyin da za a bi wajen ganin komai ya tafi kamar yadda aka tsara farfesa zuru ya kara da cewa matukar ba a magance matsalar tsaro da kasar ke fuskanta ba lalle hakan zai haifar da soke zaben ko kuma ɗage su a mazaɓu da dama lamarin da kuma zai shafi bayyana cikakken sakamakon zaɓe abinda kuma kan iya haifar da wasu matsaloli da suka shafi kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda matsalar bullar masifar yunwa ke barazana ga dubban ɗaruruwan al'ummar somaliya a wannan shekara inda a rahoton baya-bayan nan da majalisar ɗin yankin duniya ta fitar ke nuni da cewa masifar yunwa ya yi kamari ne tare da ta'azzara a somaliya kuma mutane da yawan su ya haura miliyan bakwai suna fuskantar barazanarta a wannan shekara ta 2023 sakamakon haka hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta yi gargaɗin cewa masifar yunwa tana ƙara yin tsanani cikin hanzari a ƙasar ta somaliya a cewar hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo har yanzu akwai dama da lokacin matakin da za a iya tunkarar masifar tare da magance bukatun al'ummomin kasar musamman waɗanda suke yankunan karkara da suka fi fama da matsalolin rayuwa kuma daga cikin hanyoyin tunkarar masifar akwai buƙatar saka hannun jari mai yawa da hubbasa wajen gabatar da tallafi da nufin ceto rayukan mutane a somaliya ta hanyar karya lagon masifar yunwa da tunkaro a kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. sauraro sai ku gyara zama domin ku saurari shirin na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da ɗaya ne kuma muna tantar da masu saurare cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kuma za a ji shirin a kowace rana talata kamar da saba a cikin wannan shiri na yau za ku ji cewa alirza ɗaya ne daga cikin abokan ramin wanda kuma lokaci zuwa lokaci kan buga masa waya domin su fita zuwa wurin shakatawa a duk lokacin da ba su da wani aiki to je da dare alarda ya kasance baya da wani aikin yi akan haka ramin ya buga masa waya domin su dan fita waje su dan shakata amma ramin bai iya gano abokin nasa alarda ba saboda haka shi da mamansa da babansa sun tafi wurin shakatawa bayan haka kwana ɗaya ya sake buga masa waya domin ya tambayi halin shi domin jin yadda ta kasance bai samu ganin shi ba domin tafiya wurin shakatawa ɗin to domin jin da yadda ta kaya tsakanin su ya kasance tare mu a cikin shirin kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar. دیشب درن جیا من تلفن کردم نی نبگاوی ترهو تو نبودی کی بکنن خانه کدا تو بودی کی که کسنچی کننن کجا اینا دوستم ابو کینا رفتم na تو میشناسی کی کسنی من نمیشناسم نی بنسنی با کشتیگیر دن واسن کوکوا پس فردا جیبی مسابقه گسه ترکیه قصر ترکیه او می رود شی زی خدا خداحافظی بانکوانا برای خداحافظی دومین بانکوانا تو رفتی؟ کی کجی بعد از باین شام ابینچن دری آره ای پدر و مادرم مهیفینا دا مهیفیتا به پارک رفتیم منتفی ورن شاکتاوه خوش گذشت تفیر تای دادی بد نبود باب لیفی مادرم مهیفیتا او آمد شی کو ایتا یازو کو تازو او آورد شی یا کاو کو ایتا تا کاو چای شای میوه کایم مرمری شلوق می چونکوسو او بود شی یا کسانچه کو ایتا تا کسانچه مثل کمر همیشه کودیوشی مثل همیشه کمر کودیوشی تابستان ها لوکتان بزره تابستان لوکچن بزره شب دری شبها دراری پارک ورن شاکتاوه فرصت داما فرصت خوبی داما میکو رفتن تفیه ma da labarin da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda tattaunawar ta gudana. رامین دیشب تلفن کردم در خانه نبودی کجا بودی؟ دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم تو مهدی را میشناسی؟ مهدی نه نمیشناسم مهدی کشتیگیر است پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟ آره برای خداحافظی رفتم تو دیشب کجا بودی؟ در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم خوش گذشت؟ آره بد نبود مادرم هم آمد او چای و میوه آورد پارک شلوغ بود؟ آره مثل همیشه پارک شلوغ بود شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است تو madalla to yanzu kuma sai a اکجی wannan tattaunawa da aka a هر harshen Hausa kamar yadda رامین دیشب تلفن کردم در خانه نبودی کجا بودی رامین جه د ددره نبوگا وی ترهو بکا گدا اینا که کسنچه دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم تو مهدی را میشناسی جه دلی ددره نتپی گیدن ابوکینا مهدی کی کسم مهدی؟ مهدی؟ نه نمیشناسم مهدی؟ آآ بنسن شبا مهدی کشتیگیر است پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود مهدی دنکو کوانی جیبی زیتفی فیک قصر ترکیه دومین شگا گسه پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟ کنن دومینین بانکوانانه کت پیگیدن سو مهدی؟ آره برای خداحافظی رفتم تو دیشب کجا بودی؟ ای دومینین بانکوانانه تپی کی اینا که کسن چیزی جیاده داری؟ در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم na kasance gida bayan cin abincin dare mun tafi wurin hutawa tare da babana da mahaifiyata. Hush ko zasht? Tafiyar ta yi daɗi? Are bad na bud. Madaram ham amad. U chai wa miwe award. E? Babu lepi. Mahaifiyata ma ta zo. Ita ta kawo shayi ده که مرمری پارک شلوغ بود ورن شاکتاور یا کسی ده چون آره مثل همیشه پارک شلوغ بود ای کمر کوده یوشه ورن شاکتاور یا کسی ده چون کسو سو شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است. Dararen lokacin bazara dama ce mai kyau domin zuwa wurin shakatawa. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da aka ji ta da fasarta a cikin harshen Hausa yanzu kuma sai a رامین دیشب تلفن کردم در خانه نبودی کجا بودی؟ دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم تو مهدی را میشناسی؟ مهدی؟ نه نمیشناسم مهدی کشتیگیر است پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟ آره برای خداحافظی رفتم تو دیشب کجا بودی؟ در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم خوش گذشت؟ آره بد نبود مادرم هم آمد او چای و میوه آورد پارک شلوغ بود؟ آره مثل همیشه پارک شلوغ بود شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است تو madalla to jama'a masu saurari ka duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan allah kai mu mako mai zuwa za a ji mu dauke da ci gaban shirin kamar dai da kuka ji a cikin shirin cewa dai alarza da shi da mahaifansa sun je wurin wannan shakatawa kuma bisa ga al'ada iran ya dama a duk lokutan bazara sukan je wuraren shakatawa musamman da rana kasantuwar garuruwa musamman irin su tehran da yankuna da suke yammacin kasar suna da zafi. To idan Allah kai mako mai zuwa dai za a ji mu dauke da ci gaban shirin. To amma kafin lokacin muna ƙara da masu saurare cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafin mana intanet kuma za a iya jin shirin a kowace rana ta talata. Kafin wannan lokacin a madadin waɗanda aka ji su da kuma wanda suka haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu Katsina da jagorancin gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma. haka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni zainab bashir nake gabatar muku da shi ta gadon rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku na littafin mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya da ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ya kyalkyale da dariya yana faɗin ni dama ai naki ne suiti anyway idan kin zo zan fidda ki sai ki zaɓa abin da kike so gabana ya faɗi domin ban taɓa shiga motar saurayi ba kuma duk iskanci na ina tsoron baffa a hankali na ce ba sai na zo ba ka ajiye mani duk abin da ka yi niyya ya ce are you sure na gyaɗa kai kamar yana kallona yes daga haka muka ci gaba da firarmu inda ya ci gaba da bani labarin family dinsa yayin da na fahimci yana matukar ƙaunar matarsa da yarsa ta yadda ba zai iya boyewa ba sannan a tsarin yayuwarsa babu tsarin mace biyu domin ba zai iya haɗa wata matar shi da wata ba sai dai abin da na gagar ganewa ni me yasa yake tare da ni me yasa yake nuna mini ƙauna matuka me yasa baya shakkar kashe mani kuɗi me yasa yake liƙe mani sai dai duk na gagara neman amsar duka waɗannan tambayoyin washe gari tun da safe na tsefe kaina na shiga toilet na sillo wanka sannan na ce ma umma zan je kitso ta kalle ni da mamaki tana faɗin duka yaushe kika yo kitso zainabu na ɓata rai na ce kwanansa biyar yau ta girgiza kai shine har zaki canza wani kuma kai tsaye na ce to menene so kike in bar shi har ya dandake ni ba na son kazanta idan ba za a koya mana tsafta ba to kar a koya mana kazanta ta kalle ta ce me yasa baki da kunya ne wai Zainabu na juyar da kai gefe ina faɗin shin zaki bani kuɗin kitso ne ko in je wajen wanda ya haife ni ta yi watsi da ni yayin da ta ci gaba da kwaɗa tuwanta tsaki na saki sannan na juya na nufi gurin baffana na karɓo kuɗin kitsona shi ma yana ta tsegume ya gaji da wannan kitsan in samu wacce za ta dinga zuwa tana mana har gida ni dai ban ce komai ba har ya miƙo mani naira ɗari sannan na juya na sanyo zumbuleliyar hijabi na da niƙab na kama gabana na yi mamakin ƙaton gidansa domin ban taɓa ganin gida mai kyau da tsari irin nasa ba gashi an haɗa shi da manyan furannai da furnitures yadda kasan sabuwar amarya za a kawo ko ina sai kamshin turaren wuta yake tun daga bakin gate ya saɓe ni yadda kasan jaririya yayin da yake ta jera mana sumbata a goshina bai aje ni ko ina ba sai bisa doguwar kujera sannan ya buɗe firij ya ɗauko mani wani ƙaton lemu mai kama da giya ya kafa mini glass cup din a baki yana faɗin ki sha tukun in buɗe kafar ki in gaya hanya na murmusa wato ta kafa maza zai gane ya hanya ba tambaya ta zai yi ba wani farin ciki ya lullube ni ganin yadda yake ririta ni kamar jaririya sai da na gama shan lemun sannan ya sabule mana hijabi na da takalmi na ya mayar bakin kofa ya dawo ya zauna kasan kafafuna yana tausa mini su ya ɗago idanunsa masu narkar da ni yana tambaya ta na sa ki wahala ko switi na ƙwaro ido waje wahalar me ya ce tafiya mana na ce ai ana pep na zo ya ce ayya na yi laifi da na aiko miki mota aka ɗauko ki na ce a'a ina ta sakin murmushi yadda ka san gonar auduga ya saki murmushi tare da miƙewa tsaye ya sumbaci goshina ni na rasa me yasa yake yawan sumbatar goshina sai dai duk lokacin da ya yi hakan ina jin wani irin yanayi a tattare da ni tare da ɗaukarsa da tare da ƙaunarsa linkin ba linkin ya nufi dining table ya ɗauko plate da wasu ledoji guda biyu yayin da ya zazzage su ɗaya cikin plate ɗin wani ƙamshi ya dake ni na lumshe ido lokacin da nake neman tattaro ajina domin gab nake da na kai hannu na ɗauki zallar hanta da kuma gurasar da ya zazzage ya turo mana a gabana bisa stool sai na faɗin yanzu faɗa mani ya hanya na ce lafiya lau ya kika baro su baffa na rahusayar da kai yana lafiya ya ce to alhamdulillah ki ci abinci ki wanka ki huta sai mu yi fira ko na ce na yi wanka ya watsa mana harara hararan wasa babban mutum ne dattijo amma ya iya soyayya mai tsuma zuciya ina ma zan mallake shi sai dai na yi lattin abin da ke ɗawainiya kenan a raina a haka a haka ya ci galaba a kaina ya keta min mutunci na ni kam a hankali nake kuka saboda azabar raɗaɗin da nake ji ina ta kuka ina ta kuka can ya ce wai kuka me kike pretty for god's sake ki rufa mana baki mu ji gari na kalle shi na watsa mashi harara cike da takaicinsa na daka mashi harara ina cewa na ce dan na zo gidanka shi yasa kake mana kallon yar iska ya kwashe da dariya ba haka ba bane sweetie yarda ke sawa ka zo gurin mutum a yi haƙuri don allah na kawar da kai gefe guda cike da takaicinsa na farko ya zage ni shi kuma wannan ya karɓe mani budurci na cikin rashin aminta da zargi ya kashe mani ido yana faɗin ba na ce sauri ba sweetie yadda ya maganar ya kashe mani sassan jikina na mayar da kai, na gefe ina goge 'yan ƙananan kwallon da ke bi mani ido to jama'a duka duka da muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kan gobe za mu cika fara daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu ga tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkun safi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zo muku daga nan rediyon voh hausa da ke birnin tehran da ni awal kuma na saba jagorantar gabatar muku da shi kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ɗora ne kan wani shiri da muka somo da malam da yabu zakaziya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar najeriya yau malamin zai ci gaba ne da yi mana sharhi a kan kasidar birul walidaini da marigayi ma'azu haleja malam ya shirya bismillah to daga nan kuma sai ba sai ka biyo iyayenka abin da suka maka umarni ka kuna gani da yawa ana abun baki abun haushi abun kunya abin ban mamaki wanda jan a can baya ba a yin sa ya kasance yana fada da ubansa da a haɗa kai da shi a ji a kashe ubansa ko a kashe uwarsa don yana da kuɗi yayan sa su samu ba su tunanin za su mutu za a tambaye ba su tunanin wace hanya uban ya biya samu ba su tunanin wace wahala ta uban uban ya yi a kansu har suka girma wace wahala ya yi wace ina ya biya samu wannan kuɗaɗe a babu abin da ya dan wannan ba abin da waɗansu kuma ba wannan ne ba iyayen sun sa su suna musu faɗakarwa sun sa su a makaranta sun musu wannan sun musu wannan amma duk da haka iyayen nan ba su kubuta ba wajen yara abin nan dai da iyayen suka ce a bari ba sa bari abin da iyayen suka ce su bari ba sa bari bai daɗe ba ko shekaran jiya aka yara suka ɗauki wuka suka je suka tsara hanya suka tsara hanya suka soki wani da wuka suka kwace masa wuya ta dubu ɗari da ya bi su da jinin a jikinsa amma ya bi su ya kama daya ina ya fada ruwa haka suka yi ta roko a cikin ruwan har ya fito da yara yanzu maganar da nake a yau din nan yanzu yaran sana abin ya sanda. masu rarru kada ku shafa shirin na zuwa muku daga nan rediyon hausa da ke nan birnin tehran da muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai tashi kan yi mana bayani kan yadda ake aikawa da sako da fatan iyalai suna amfana yaron mai dauko waya ya kwace waya ya ji ga wani abokin kuma abokinsa ya gudu shi ma ɗayan ya gudu sai wanda aka kama din nan ne dai shi ne wanda ya kwaci wayan shi ne aka kama sai ka ga yan sanda suka ba shi wahala ya ce eh shi da wanin wanin tana wayan tana wajen wani shi ma ɗaya abokinsa ya bayar ma wani ya rike masa shi ma aka kama shi a kai shi aka ba ƙarfi gidan yan sanda ya ci wahala ya ce eh ba shakka ya bashi waya kuma shi ya ba mu wani to ina wani yake nan a kira wani sai ce eh ba shakka an bani waya amma an ce in je sayar a hamas wajen sai da waya haka kuma na tafi na je na sayar aka je aka kamo shi wanda ya sayi waya na wajen yan sanda iyayen nan kuka suke kuka suke wallahi kuka suke da waya kafin a sami yaran sai da aka zaka ke ki uwarsa za ta bude ita sai eh, dan uwansa ya ce ba za ka kama mu ba saboda haka shi ya tashi ya ce gara tafi bude je uwarsa aka bar ta a gida wani yaron ya bi su aka ja kulle tare da shi ba zuwa yan wurin yan ba amma ka yi faru to daga nan kuma sai wa sai ka biyo iyayenka abin da suka maka umarni ka aikata muna gani da yawa ana abun bakin ciki abun haushi abun kunya abin ban mamaki wanda jan a can baya ba a yin su da ya kasance yana faɗa da ubansa da a haɗa kai da shi a jiya kashe ubansa ko a kashe uwarsa don yana da kuɗi yayan sa so su samu ba su tunanin za su mutu za a tambaye su ba su tunanin wace hanya uban ya biya samu ba su tunanin wace wahala ta uban uban a kansu su suka girma wace wahala ya yi wace ina ya biya samu wannan kudade a babu abin da ya dame wannan ba karamin abin ba waɗansu kuma ba wannan bane ba iyayen sun sa su suna musu faɗakarwa sun sa su a makaranta sun musu wannan sun musu wannan amma duk da haka iyayen nan ba su kubuta ba wajen yara abin nan bai da iyayen suka ce a bari ba sa bari abinda iyayen suka ce su bari ba sa bari bai daɗe ba ko shekaran jiya haka yara suka ɗauki wuka suka je suka tsara hanya suka tsara hanya suka soki wani da wuka suka kwace masa waya ta dubu ɗari da hamsin ya bi su da jinin a jikinsa amma ya bi su ya kama daya kuma ya fada ruwa haka suka yi ta roko a cikin ruwan har ya fito da yaran yanzu maganar da nake a yau din nan yanzu yaran wani abu ne yaron da ya dauko waya ya kwace waya ya fi ga wani abokinsa shi kuma abokinsa ya gudu shi ma ɗayan ya gudu sai wanda aka kama din nan ne dai shi ne wanda ya kwace waya shi ne aka kama shi a tsakan jin an sanda suka bashi wahala ya ce eh shi da tana wayan tana wajen wani shi ma ɗaya abokinsa ya bayar ma wani ya rike masa shi ma kama shi a kai shi aka ba yanzu gidan yan sanda ya ci wahala ya ce eh ba shakka ya bashi waya kuma shi ya ba mu wani to ina wani yake nan a kira wani sai ce eh ba shakka an bani waya amma an ce in je sai a hamas wajen sai da waya haka kuma na tafi na je na sayar aka je aka kamo shi wanda ya saya waya na wajen yan sanda iyayen na kuka suke kuka suke wallahi kuka suke da waya to masu sauraro ga shi dai malam ya fara sakin jiki da wannan bayani to amma lokacin ba zai bari ba daga karshe muna yi wa malam da yaba zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar nigeria godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rajin boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kunya da eh, shida na gabatar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a sauraro ga takaitattun labarin duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta ba da sanarwar cewa bayan tattaunawa hasso biyar a birnin bagdaza na kasar iraki kasashen saudiya da iran su amince za su buɗe kananan ofishoshin jakadancin su a biranen mashhad da kuma jidda kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto hussein amir abdullahian ministan harkokin wajen kasar yana faɗar haka a ziyarar da ya kai kasar lebanon a jiya juma'a ya kuma kara da cewa buɗe kananan ofishoshin jakadancin kasashen biyu a jidda da mashhad zai ba wa iraniyawa damar zuwa ayyukan ziyara zuwa umra da, da kuma madina a duk lokacin da suka ga dama ministan ya kammala da cewa bayan haka tattaunawa za ta ci gaba tsakanin kasashen biyu dangane da mai da hulɗa jakadanci tsakanin kasashen biyu wanda aka katse a shekara ta 2016 bayan da gwamnatin ƙasar saudiya ta kashe babban malamin addini ayatollah namir bakin namir shafin yanar gizo mai suna declassified ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar birtaniya ta yi kokari ko kuma ta aiwatar da juyin mulki har so 40 a kasashe 27 a duniya tun bayan yakin duniya na biyu tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto cibiyar bincike ta declassified ta kasar birtaniya ta ce juyin mulki ko kuma ƙoƙarin hakan sun faru ne a ƙarƙashin hukumar leƙe asiri ta ƙasar birtaniya sis ko kuma wacce aka fi sani da mi6 kuma mafi shahara daga cikinsu shine juyin mulkin da aka yi wa firayim ministan ƙasar iran dr muhammad musaddiq a shekarar 1953 bayan da ya sami nasarar mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran zuwa ta ƙasa kafin haka dai gwamnatin kasar birtaniya ce take kula da dukkanin ayyukan haƙa da sarrafa man fetur a ƙasar iran declassified ta ƙara da cewa a bincikenta gwamnatin kasar birtaniya ta yi kokarin juyin mulki ko kashe shugaban kasar masar na lokacin wato jamal abdul nasir bayan juyin juyin halin da shi da mutanensa suka jagoranta shekara 1952 har ila binciken ya nuna cewa gwamnatin kasar birtaniya ta yi kutse na soji har so 83 a kasashe 47 a duniya shi ma tun bayan yakin duniya na biyu an zarta da hukuncin kisa kan ali riza akbari tsohon mataimakin ministan tsaro na jumhuriyar musulunci ta iran kuma babban ma'aikacin leƙen asiri na ƙasar birtaniya daga baya an kashe akbari ne a safiyar yau asabar bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara a nan jumhuriyar musulunci ta iran ta tabbatar da hukuncin kisa wanda wata babbar kotu ta yanke masa shafi yanar gizo na ma'aikatar shari'a a nan kasar iran almizan ya bayyana cewa aliriza akbari dan shekara 61 a duniya wanda kuma ya taba rike mukamin mataimakin ministan tsaro ya zama babban ɗan leke asirin gwamnatin ƙasar birtaniya ne daga baya inda ya bata asirin gwamnatin juna musulunci ta iran wanda suka shafi tsaron cikin kasa da kuma na wajen ƙasar tun shekara ta 2019 ne dai jami'an tsaron ƙasar iran suka kama akbari bayan sun tattara bayanai a kan tafiye-tafiyensa zuwa kasashen waje musamman zuwa ƙasar birtaniya inda yake bada asiran gwamnatin kasar iran musamman a matsayinsa na tsohon ma'aikacin gwamnati kuma kotu ta tabbatar da cewa akbari ya karbi kudade daga hannu wa'anda yake wa aiki wa'anda suka hada da euro miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da biyar da famnin ingila 265 da kuma dala amurka 50,000 don ayyukan leƙen asiri da ya masu daga ciki dai an tabbatar da cewa akbari ya ba wa ƙasar birtaniya labari dangane da shahid mohsin fahar zade wanda hamshe ƙasar isra'ila ta kashe shi a shekara ta 2020 sakataren harkokin wajen ƙasar birtaniya james cleverly ya buƙaci gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta sallami akbari don kasancewansa ɗan ƙasar birtaniya ne masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mutane daga bangarori daban-daban a tarayyar najeriya sun buƙaci babban bankin ƙasar ya tsawaita a lokacin kawo ƙarshen amfani da tsoffin kudaden ƙasar da aka canza saboda karancin sabbin kudaden a bankuna shafin yanar gizo na labarai sahara reporters ya ƙara da cewa karancin sabbin kudaden ya sa har yanzu bankuna suna ba wa mutane tsoffin kudade. don haka ne manajojin bankunan A da dama suka buƙaci babban bankin ƙasar ya tsawaita lokacin a lokacin da za a samar da isassun sabbin kuɗaɗen da dukkanin bankunan za su samu wata majiyar babban bankin dai ta bayyana cewa mai yiwuwa babban bankin ta, ta sanya sabon rana na dakatar da amfani da tsoffin kudaden a taronta na ranar laraba 25 ga watan janairu da muke ciki a fagen wasanni kuma mahdi taremi dan kwallon kafa daga kasar iran ya zama dan kwallon kafa wanda ya fi kowa zura kwallo a raga a nahiyar asiya a shekarar da ta gabata kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya ce mahadi dan shekara 30 a duniya ya zura kwallo har 39 a shekara ta 2022 da ta gabata 34 daga cikinsu dai a wasan da yake wa kungiyar kwallon kafa ta Foto sannan sauran kuma a wasan da yake yi wa kungiyar kwallon kafa ta kasar iran daga ciki har da kwallaye biyu da ya zura a gasar kwallon kafa ta duniya wato fifa 2022 wanda aka gudanar a kasar qatar to da haka muka zo shan shirmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu